Hausa Top TV gidan nishadi. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin harshe na kamar kullum kuma muke kawo muku zafafan karatun littattafan hausa domin faɗakarwa da kuma nishaɗantar da ku masu sauraro wanda muke kawo muku ta cikin tashar mu mai farin jini kuma nan ba ɗaya mai suna hausa top tv sunana nabila aliyu tudun wada da nake jagorantar shirin kamar kullum a yau muna tafa da zazzafan littafi mai suna girma ya faɗi na Nabilan Silop Antin SNS wanda idan ma sauraro kuna biye da mu za ku ji yadda littafin yake ɗauke da cakwakiya badakala soyayya tare da ban haushi da ban al'ajabi ku dai ku biyo mu masauraro ajiye mun tsaya ne a inda alhaji ibrahim bayan ya gama karanta sakon da ɗansa mafu zai turo masa na maganganu marasa daɗi kuma na tsoratarwa gare shi alhaji ridwan ya shigo ya tarasa a wani hali yana ta fidda zufa yayin da alhaji ridwan ya tambaye shi ba a san abin da ke faruwa ya rattaba masa tare da bashi wayar domin ya duba shi ma yana dubawa ya hau murmushi har ma yake ziga shi kan cewar kada ya damu wannan ba komai bane yana daga cikin sharin ya ran zamani kar ma ya sa hakan a ransa dan yana da tabbacin mahafuz ba zai iya aikata abubuwan da ya zayyano zai yin ba har ma ya ziga shi kan cewar ya gaya ma bokansu dukkan abin da yake faruwa domin ya yi mai rufin baki ga dan uwansa da kuma dan nasa domin kada su daga mazancan har ma ya ziga shi kan cewar shi da ma za a yi mai babban aiki akan hakan shi dai kawai ya kokari ya aikata abin da boka ya ce wato ya ka ya kawo mahaukaciya gidan ya sadu da ita ta wanda Alhaji Ibrahim din ya ce ba zai taba iya wannan kazantar ba tunda dukan wata mahaukaciya dai dole a sami kazanta a jikin ta shi kuwa yana da kankami Alhaji Ridwani ya ce ka daina tuna kazanta ka saka cimma burinka a ranka kawai Alhaji Ibrahim ya hoge da kai yana faɗin to zan gwada a nan muka tsaya yanzu kuma za mu dora a bangaren Fatima kuwa tun bayan rabuwarsu da dan majalisa wannan Rabul Yusuf yake ta damunta da waya akan ta amince masa yana so su fara soyayya domin domin ta sace masa zuciya matuka nan ya hau yaudarar ta da zakakan kalamai da kuma alƙawura na abubuwa da dama da zai mata jin waɗannan alƙawura da ya mata kuwa zai kai ta ƙasar waje domin ta yawon shakatawa ta buɗe idanu zai kuma siya mata mota tuni ta aminta da shi ta fito fili ta sanar masa cewa ita ma tana son shi kuma kada ya damu za ta amince masa komai in ya bukata a gunta a ranar ya cika mata waya da kuɗi ta ma rasa wa za ta kira don kuɗin wayar su yi motsi ta lalubo nambar ƙawayenta ta yi ta kiransu suna shan hira laila ce ta fi takura mata akan sai ta gaya mata inda take ita kuwa ta ɓoye mata ta ce tana kano gidan yan uwansu akan hakan suka rabu kwana biyu sai ga rabul yusuf ya zo inda take har cikin falo ta kawo shi Lubina ta cika gabansa da kayan motsa baki ta tsalo kwalliya tamkar zinariya haka ta koma Lubina, ta bata wata dogon riga gawun milik ta dame ta ba kallabi sai dan mayafi da ta daura ya ringa yaba kyanta kuwa bayan ta gaida shi ya janyo ta jikinsa yana ƙara yaba kyawun nata yana faɗa din kamshinta ya yi masa ta ringa murmushi tana jin wani abu yana tsarga mata sun yi hira sosai ya gashi da barkwanci da fara'a kafin ya tafi sai da ya bata dubu hamsin amma fa ta sha matsa a gunsa bata damu ba domin ita kam kuɗin take so libna ma ta samu rabanta duk da ita ma mai arzikin ce amma kogi ai bai ki daɗi ba a kullum mai shi ya fi son ya samu ƙari akan nasa ya ta fita washe gari ya zo kamar yadda suka yi alkawari ya zo ya ɗauke ta ya kai ta first bank ya buɗe mata account sannan ya wuce da ita shopping sai dare ya mai da ita gida. a ranar kuwa libuna ta yi ta yaba kenta tana faɗin mutuniyar kin haɗu wallahi har fatar ka ta fara fresh ita dai fatima murmushi kawai take yi libuna ta ringa shafa fatar fatima tana faɗin amma kin more jiki ti makalli fatar ki kamar ta jarirai Fatima ta yi dariya kawai abin bai bata mamaki ba sai da libunar ta zaƙe ta kauce hanya ta ringa shafa cinyar ta tana kwantowa jikinta fatima ta tsorata ta ja baya inna lillahi kada dai libuna yar lesbian ce ta faɗa a ranta ai abin bai ƙara bata mamaki aiki ba sai da libanar ta hau shafa mata kirji tana fidda wani nishi sama-sama fatima ta yi saurin ture ta ta ja baya tana faɗin me hakan libana me kike nufi da hakan ni fa ba yar iska ba ce ba libana da idan ta yi canza launi ta ce mata dan allah ki ya haƙuri ki bani haɗin kai mu ji daɗin mu a daren nan mace ta fi namiji daɗi fa fatima ba za ki gane ba sai mun yi tukunna fatima cikin baƙin ciki da ɓacin rai ta ce wa iyasu billah kina nufin mu yi maɗigo kenan to wallahi ba da ni ba ni ba haka nake ba na gwammace na ji namiji ya yi amfani da da da dai a ce na baki jiki na wallahi ta ja tsaki ta fice ta bar ɗakin falo ta koma ran ta yi mugun ɓaci ta kira zi a waya amma bugu har uku nawa an sa zi bata ɗaga ba mai bi ba ta kusa ta yi cilli da wayar ran ta ya ɓaci matuƙa da ta san da tana wannan harkar ba za ta taɓa bari ta saki jiki da ita a haka ba su yi sabo har haka haba wanta shi ya sa mana take nan nan da ita komai ta yi mata Su take wato su shaƙu kenan aiko za ta gulaƙanci aiko ko libinar ta bar gidan ko kuma ita ta ƙara gaba a falon ta kwana ita kulubuna kasa fitowa ta yi ganin ran Fatima ya ɓaci ba za ta yi mata dole ba gara ta bi ta lallami ko kuma ta kai sunan tugun ta kamar yadda ta saba kai mata dan ta ga mace za ta yi mata gardama yanzu ta miƙa sunanta domin a mallake mata mace sai yadda ta yi da ita kullum namiji ma sai ta ba ta izini washe gari babu wanda ya yi wa dan uwansa magana kowa yayi break dinsa a guri daban ba kamar yadda da suka saba cin abinci a kwano ɗaya ba ita libina na bedroom ɗinsu ita kuma ta kuma fatima tana falo dama ɗakin a kulle yake dama a ɗakin ta suke kwana don haka a ranar babu wanda ya kula wani cikin su ranar da suka yi waya da zi ta ce mata nan da kwana uku za ta dawo ba shiri a ranar da honorable yusuf ya nemi ta raka shi dubai zai yi kwana biyar ta bi shi ba don sirrinta ba saboda kawai ta gujewa kwana da libina a cikin gidan saboda ba za ta taɓa yarda ta yi harkar les ba gara ta bi maza dubu akan ta bi mace ɗaya ku dai ta ga tattali da kulawa a gun honorable domin yayi yi yawo da ita a dubai ta buɗe idanu ta ji daɗi a ranta har ta mance matsayinta na yar malam ta mance gida da wani kamal damuwarta ta kau nishadi kawai take ciki a koyaushe kafin su dawo kullum sai ta bashi haɗin kai sau biyu yake gurzarta abin ba dama ne hakan take masa bata gajiyawa shi yasa ma ya kai ta gun sai da motoci ta zaɓi wata yar panadol extra light blue ce ta ji daɗi sosai ta ringa masa godiya shi ko janyo ta jikinsa yana faɗin kin cancanta baby gaba ma zaki samu wacce tafi ta ne ta kankame shi tana murmushi tana jin wata annishuwa tabbas ya gama mata komai sai yanzu ta ga alfanun kan biyo shi da ta yi a ranar da suka dawo suka yi waya da zi ta ce mata ta dawo gida yau bata tarar ta ba ina ta ce haka fatiman ta gaya mata gata nan a hanya sun dawo daga dubai ita da new catch din da ta yi da yake libunar bata san inda ta je ba shi yasa a farko zi ta tashi hankalinta ta yi tunanin ko sun samu matsala da libunar ne shine fatiman ta gudu tunda ta san halin libunar ba ta gani ta kyale in har abu ya yi mata ko da ya dire ta sai da ya cika mata jaka da kuɗi saboda ya ce zai yi tafiya jibi zai je indiya motar ta za ta zo gobe don haka haka a goben zai zo ya kai ta gurin koyon mota sun rabu cikin jin daɗi a ransu da farin ciki kowa ya faranta a kowa rai Zai ta yi murna da jin labarin honorable ta kuma taya ta murna sosai da samun sabuwar mota libina ma ta taya ta murna amma fatima ba ta sakar mata fuska ba a bangaren ahalin malam kuwa khadijan ce zaune zugum a tsakar gida ta ta sa abinci gaba ta kasa ci hankalinta baya jikinta mama ta fito ta kura mata idanu tana tausayinta ta matso kusa da ita ta dafa ta ta ce kada fa ki kashe kanki khadijatu ki cire damuwa a ranki ki yi tawakkali kada ki haifarwa kanki damuwa ga malam a kwance ke ma kada ki jawo kanki kwanciya ku sa mu damuwa kin ga yayyen ma sun ajiye maganar komai a gefe sun kama karatun su ke ma ki cire komai ki kama naki karatun tun daga jarabawa a gaban ku wanda za ku yi kin kusa fita gare ki san abin yi Khadija ta kalli mama kawai bata ce ufan ba ina ta fito daga kicin tana faɗin ai ni maman su ba komai ma nake tsoro ba sai Khadija kada ta je ta saka wa kanta babbar cuta kada kuma kwakwalwarta ta bugu domin damuwa da tunani babu abin da baya sawa ta zauna kusa da ita ta janyo kwanan gabanta ta sa hannu ta ɗebi abincin ta kai bakin Khadija ita ko Khadija ta buɗe a hankali bakin nata ta karba tana taunawa a hankali a hankali kamar tana cin kashi a hakan dai har ta yi lomomi ta tura hannun innar mama ta ce lalle irga gata ce ke dole ki yi ta bara ki san ranki inna ta ce na san damuwar ta dai mahfuz ne kuma jiya Aliyu ya yi waya ya ce mahfuz ya ce zai dawo kuma yana gaida ke inna ta faɗi haka ne saboda ta kwantar mada Khadija hankali Ali ne kawai amma babu wani waya da Mahfuz yi wa Aliyu da sauri Khadijan ta kalli Innar a hankali ta ce ina amsawa yaushe ya ce zai dawo Inna ta ce bai faɗa ba amma dai gara in kin cire damuwar ya dawo ya taraki da kumarinki ki ringa cin abinci kin ji diyar arziki uwata ta kaina Khadija ta yi murmushi ta ce to inna ta bangaren alhaji ibrahim kuwa yana zaune a falansa yana jiran dan aiken nasa wato ma'azzan babban yaronsa wanda ya masa aike na sirri akan kuɗi naira dubu hamsin domin samun taho masa da wata mahaukaciya da ke kwana a ƙarƙashin gada aikin yana da matukar wahala da hatsari dan sai mai ƙoƙari da rashin tsoro zai iya shi domin a garin abuja keɓance mahaukata ake yi saboda irin haka ko kuma a ɓoye su gudun ɓata gari ko kuma a banza zaka ga motoci na bige su suna mutuwa akan titi alhaji ibrahim ya ɗaga kansa ya sake kallon agogon da da ke manna a jikin bango ya ga har bakwai ta yi na dare ganin ya ji sa shiru ya sa ya niyyar ya kira mu'azzam din a waya sai kuma ya fasa don sanin irin siradin da ke cikin aikin yana cikin safa da marwa a falon ya ji wayarsa na ruri da sauri ya sure ta ya ga mu'azzam ne da yake ta jiran nasa ya yi murmushi tare da kanga a kunne yana faɗin yaya dai an dace ko wani gidana mu'azzam ya ce masa ayo ga an sha wuyar nema yanzu ma ga mu a hanyar zuwan mu gidanka kai kiciniyar ta muke a mota ni da abokina wata dariya jin daɗi yayi ta cin nasara ya ce aikin ka yana kyau mu'azzam na san babu abin da yake gagarar ka shi yasa nake saka ka aiki kowane iri ne sai kun zo ina nan ina jiran ku a bangaren Aliyu kuwa yana kan abin sallah yana sallah tsakar dare ya tashi yana nafila ya ranga zubar da hawaye yana mai daga hannunsa sama yana du'a'i ya Allah ga bawan ka na zo da kokon barata gare ka ka cika min buri na na ganin nayi karatu na zama wani dan in taimaki kaina da iyayena da yan uwana ya Allah ina roƙonka ka kare min dan uwana mahbus a duk inda yake ka kare min shi ya Allah duk karewarka ka sa shi a hannu na gari Allah ka sa yana cikin kwanciyar hankali a duk inda yake Aliyu kenan ya ringa goge hawa yana tunanin dan uwansa Mahfuz bayan gama addu'o'in da ya zauna yana ta share hawa yana tunanin dan uwansa Mahfuz yana nan zaunan yana jan carbinsa har bacci ya awon gaba da shi ita kuwa Fatima tun da ta yi mota suke fita da zi tana kai ta gurin koyan mota ana koya mata cikin wata guda ta iya sarrafa motar ya zamto ma da kanta take fita tana tukin ranar wata laraba da safe zi tana tana zaune a farfajiyar gidan gurin shakatawa tana gim a wayarta Fatima ta zo ta same ta tana faɗin aukina na nan ashe na leka ɗakin ki na ga baki a ciki zai ta ce nan na dawo baƙona ne zai zo shi yasa na zauna ina jiran sa ya kusa karasowa ne Fatima ta zauna akan ɗaya daga cikin fararen kujerun gurin zai ta dakata da yin gim din tana kallon Fatima ta ce da ita ya dai Tima akwai wani abin ne Fatima ta ce eh dama so nake in gaya miki ki yi min tsakani da Libna wallahi ta takura min duk da ta koma gidanta bata kyale ni ba kullum sai ta da dame ni da waya da test akan wai tana so in biye mata mu yi lalata ni kam wannan ba hali na bane bana daga cikin matan da suke aikata maɗigo ita ma addu'a nake mata akan Allah ya shirye ta zai ta dafa kanta tana faɗin oh my god me yasa Livana za ta yi min hakan na hane ta da wannan halin ta ki dainawa Fatiman ta ce da zi din jiya ta yi min test da cewar lalle in ban aminta da ita ba ta lallama to za ta yi min ta karfi da yaji ni kuma ban san manufarta na faɗin hakan ba ma a tsorace nake da ita saboda ban san me ta taka ba dan haka na zo da batuna akan ki shiga saka na da ita ta daina zuwa gidan nan ki taka mata barki ko kuma ni in bar gidan zi ta hada fuska ta ce ba wanda za a yi ba za ki tafi ko ina ba tima haka ita ma ba zan iya hana ta zuwa gidan nan ba saboda tana da muhimmanci a gare ni sannan ta yi min komai a rayuwa ita ta sauke ni a garin nan a lokacin da ina bakuwa ban san kowa ba sai ita a lokacin haka ke ma ina jin kaunar ki a raina kuma ina tausayin ki ba za ki je ko ina ba muna tare kawai dai ki bar ni da ita zan yi maganin ta dole ne ta barki Fatima ta ce da zi din ni kuma wallahi ba zan iya zama a gidan nan ina kallon ta tana zuwa ba domin na tsane ta zita har zuko dakata Fatima kada ki kara furta wannan kalmar ta tsana kan ƙawata Lubuna Lubuna fa mutuniyar kirki ce ga iya zama kawai dai jinin ku ni bai haɗu ba kuma ita tana son ki kawai dai wannan halin nata ne lalas amma tana da daɗin zama dan Allah ki bar maganar ma kada a ji kanku Fatima ta miƙe tsaye tana ɗaga murya tana faɗin wallahi ba zan bar zancen ba a yau zan bar gidan ba sai gobe ba in dai ba za ta daina zuwa gidan nan ba shigowar motar bakon zidin ne ya katse su suka zuba motar sa idanu har ya karasa inda ake fakin ya ajiye motar ta sai fito wato nufosu hamshakin mai kuɗi ne gashi da cikar kamala yana da kwarjini da tija ne amma da ka gan shi kasan kuɗi sun zauna fatarsa har sheki take yi fari ne dogo yana da gemu ɗan kaɗan a fuskarsa yana tafa yana baza babban riga ga shi da fara'a kuma shi mutum ne mai raha ya yi masa sallama tare da jan kujera ya zauna suka amsa masa sallamar fatiman ta gaida shi amsa yana kallanta hadiyar miyauya a makoshinsa zi tana fara'a ta ce alhaji na barka da zuwa ya hanya yana kallanta yana fara'a ya ce mata yauwa my pretty wannan fa ya faɗa yana kallon Fatima ta ce da shi ƙawata ce gara da ka zo rigima ma muke akan wai sai ta bar gidan nan akan wani abu da ya haɗo su da libina don Allah alhaji na ka saka baki bana so ta tafi kaganta nan bata da kowa sai Allah sai ni bana so ta shiga duniya kada ta wahala a banza alhaji ya kalli Fatima yana faɗin ya kyakkyawar ƙanwa mu ki yi haƙuri mana kada ki tafi ki zauna saboda farin cikin zai da nawa don Allah duk abin da libina ta yi miki ki bar ta da Allah please ya haɗa hannayensa alamun begin ta kakaro murmushi ta ce to shikenan amma sun ci albarkacinka ya yi dariya ce amma fa na gode ga wannan tukwicin ya zaro da min kuɗi rafar yan dubu dubu ya mika mata ta karɓa tana godiya ta tafi cikin gidan ta bar su suna shan hirarsu bayan an yi hakan da kwana biyu zai ta ce mata za ta tafi jiga kwana uku za ta yi fatima ta ce to amma na roƙe ki da allah kada ki ce libina ta zo ki bar ni kawai zan yi kwana na ni kaɗai a gidan nan saboda bana ƙaunar na ganta in ku ta zo gidan nan za mu yi rigima da ita kuma za ki iya dawowa ki tarar bana nan zai ta dariya ta ce ho ho ho tima kuma yan rigima ba zan ce libina ta zo ba shikenan sai na dawo ki kula sista please kada ki tafi. fatima ta yi dariya ta ce to shi kenan a dawo lafiya bayan tafiyar zai da dare sai ga alajin ta a gidan fatima ta yi mamaki da ta je gunsa domin tun da ya shigo gidan motar sa ya ringa matsa horn har sai da ta fito a ta ko Rabul yusuf ne ma ya dawo daga tafiyar da yayi ya mata ba zaton tunda ya ce mata ya tafiya tana zuwa ta ga motar alajin zi din ne wato alhaji hamza ta karasa gare shi ta zura kanta a cikin motar tana jingine jikin motar ta gaida shi ya amsa yana kallanta da murmushi kan fuskarsa ta ce masa bata gaya maka ta yi tafiya bane ya gyada kai ya ce mun yi waya ta gaya min kawai dai wannan zuwan naki ne gabanta ya faɗi ta ce ikon Allah nawa kuma ya ce da ita eh da kin shigo cikin motar ma zai fi domin maganar doguwa ce bata ji wani abu ba ta shiga domin tun da ya ce maganar doguwa ce ta yi tsammanin ko a gamma ko akan maganar da ya tararran da ta fara ganin sa ne da suka yi akan libinan ya dawo akan ta ta shiga motar ta rufo motar ya rage bolin din rediyon da ya kunna a motar ya ce mata malama fata Fatima na san zaki mamaki to amma wannan ba abin mamaki ba ne. komai nufin Allah ne Allah ne ya nufe ni da dawowa domin na kawo ogon bara ta gunki saboda Allah ya jarabce ni da kaunarki na rasa inda zan tsoma raina wallahi tunda na ganki rannan na kasa ka tabus bana baccin arziki dan Allah ki taimaka ki amshi ta yi na. wallahi zan yi miki abubuwan arziki na duniya sai kin zama wata a garin nan kuma komai namu asiri zami in har kin amince ba. ta dafa kirji ta ce haba alhaji ka san kuwa abin da kake fada. zifa yar uwa take a gona ma dan ta wuce kawa dan Allah ka janye wannan to kada mu ci amanar ta yayi dariya ya ce hmm bari ki ji ita ma amanar wata kawarta ta ci asali ba ita nake nema ba kawarta ce bili suka baran-baran a kaina kuma zidin ce ta kawo kanta gurina to sai na fahimci zidin tana da daɗin harka kawai sai na bata dama na bata amanna ke ma ina so kada ki dubi wata dangantaka kuma mai wuce kuma komai mai wucewa ne ki zama mai rikon sirri kawai in kuwa kika aminta da ni ni Alhaji Hamza na yi miki alkawarin zan siya miki gidan dan karere da zaki koma in kuma siya miki mota katuwa ta manyan mata ta shiru zuciyar tana kai komo tana so ta amince tana tsoro lalle garin daɗi na nesa ga harkar da zai take so ta ga ta shiga tafinta ma an san ita wace ce a garin nan ga harkar da Fatima take so dan Fatima tana burin ta ga ta zama wata ita ma domin kwatance da ita a tunanin da ta tafi ya katse ta da faɗin wannan fa abu ne mai sauki hajiyata tunda zai ba mazauniya bace ba za ta taɓa ganewa ba kada ki damu kanki duk inda nake zan kira ki nema haɗi ki ci arzikin ki kawai da kalamin yaudara da zantuka masu zaƙi da alƙawura ya sace mata zuciya har ta amince ta bashi nambar ta suka rabu a daren kuwa kasarin rintsawa ta yi tana ta tunanin yanzu idan zai ta gano ta yaya kenan dole ne ta yi taka tsantsan domin ba za ta iya barin Alhaji Hamza ya tafi a banza ba za ta rike shi kankam domin ta samu rabanta a gurinsa don ita ma a dama da ita. sauraro duka-duka a nan za mu tsaya ta cikin littafin girma ya faɗi na Nabilan Silop Hunting S&S sai kuma idan Allah ya kai mu gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya ko dai ku ci gaba da kasancewa da zazzafar tashar nan mai farin jini wato Hausa Top TV ga masu tambaya sharhi ko kuma ƙarin haske wato comment sai ku ajiye ta wannan shafin.